himma ba ta ga Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka da masu saduwa da ku a cikin sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da ya saba tattaunawa da wasu 'yan wata ƙasa da suka bar ƙasansu zuwa wata ƙasa domin neman sauyin rayuwa. Idan dai masu saurare na biyar da mu a cikin shirin da ya gabata mun tsaya ne inda bakwar tamu ke bamu labarin yadda zaman Amurka yake har take ba misali da ziyarar da mahaifiyarta ta kawo mata a yau a nan za mu ɗora. To amma Cecilia duk da wannan bayanin da kika yi game da zuwan mamanki nan ƙasar me ya burge ki tun daga shekarar alif ɗari tara da da casa'in tara kawo yanzu kina nan zaune a nan Amurka. Me ya baki shawa kika ci gaba da zaman nan? To zaman nan shine don akwai um, opportunities. So akwai dama. Akwai dama da gaske kuwa. so kaman kan da na faɗa zaka iya in ka fara makaranta zaka iya um, dakata tukuna ka je ka yi wani abubuwa kafin kuma za na so ka koma makarantar zaka iya komawa kuma um, dalilin ma zancen family so na yi um, ina da aure ina da yara guda biyu a nan kuma two facilities da ana da shi a nan kamar yanzu ina da sha'awan koma gida Nigeria amma kuma duk lokacin da na je gida Nigeria irin just kamar ma hutu kawai Mm. idan na yi tunani wannan son bude restaurant kamar gurin cin abinci mm. kan da nake da shi a nan so na fara tunanin su <laughs> damuwa da wanda zan encounter da abubuwan da za su faru kafin zan samu har wai in gama dafa abinci a bude shago su damuwan sun yawa to to amma a nan eh, kin ce kin fara dahawa ne daga gida eh to har kika zo kika bude shago to ina ke eh. samun waɗanda suke cin abinci koko wani irin abinci ma ne tukunna yake sayarwa irin na Najeriya ne koko irin abincin nan ne irin na su McDonald na su Starbucks da sauransu koko irin abincin gida ne ni yar Najeriya me zai kai ne dafa abincin irin su McDonald's <laughs> no abincin da nake dafawa gida shine abincin da kakana ta koya mun kuma shine abincin ah, gida so kaman da ah, kaman soup da pepper soup da mm. egusi soup da kuma pounded yam kada mu muna kira tuwo so akwai tuwo akwai um, sakwara sakwara eh sakwara sai kuma akwai um, miyan kubewa akwai miyan ganye da kuma egusi da kuma jollof rice so duk wanda suke neman um, son abincin gida muna da shi kuma gashi ma muna da sire yanzu ma mun bi mun fara mun hada da kilishi to duka a wuri guda a shagon duka abin da yake kenan eh duka muna da shi a shagon kuma muna nan muna kan saurare mutanen da in sun zo sun ce suna bukatan um, akwai abubuwan da suke bukata kamar fura da nono irin kamar suna sha'awa shi nake son ce to fura <laughs> so ya da gaske so um, the last uh, lokacin da na yi tafiya na je Nigeria don ina tafiya frequently in jin kawo su kayan su kayan da fefe kamar su egusi su ogbono mm. da ba ba mu iya samu nan ba so idan na yi tafiya so the last time da na yi tafiya da mu nake son ce na ke samun to waɗannan abubuwan ya so um, um, aida in mama na za ta iya aika so tana na tun za ta aika mu idan ya fara karewa hmm. amma ni karan kaina idan kamar na je hutu a Najeriya ce abubuwan da ni nake dawowa kenan so ba na tafiya da kaya daga nan dalilin idan na juya zan dawo America sun iya siyan su kayan da nake bukata. To amma eh, eh. Eh, ana barin ki shigo da su? yanzu kaman a airport eh ana bari ba um, bai yi wuya kamar da ba dalilin da ya sa shi ne sai uh, immigration officers in suna nan suna da list suna da littafi da akwai abubuwan da in ka giya musu kaman sun tambaye ka to dan Allah menene wannan in ka ce musu shiwaka ne za su duba list na su ce okay to shiwaka za a iya bari idan kuma sun duba ka ce musu wannan yaji ne za su ce maka okay to um, yaji yana kan list na so irin abubuwan da bara mu iya samuwa a nan ba amma kuma na tuna akwai wata kawa um, anti nan da ta zo min da yaji da ta zo um, through New York sai aka tambaye da aka ce me wannan sai ta ce yaji ne to suna ji a New York ban ce ko kila suna da wannan list din ba mm. sai ta ce musu yaji ne sai su kuma <laughs> basu bi sun yadda da ita ba sai ta tabi ta ce to idan za ku eh, ni baran taba a gaban ku amma idan ni na diba na taba na sa baki na sai kuma bature nan za ku ɗiba ku sa bakin ku sai suka yadda <laughs> so for that reason sai ta diba ta taba ta sa bakin ta sai ta ce to eh, eh, nasu ne kuma lokacin su ma su ɗiba su sa sai sun ɗiba mm. sai ta bi ta ce duk sun canza sun zama ja suka ce wai ai fata musu mugunta ba su ah. san wai yana da zafi haka ba sai ta bi ta ta ce musu to shi dai ita ta kiya muku um, kayan dafuwa ne kuma yaji ne ba ku yadda ba oh. shi yasa aka yi shi haka amma dai a nan Boston idan zaka shigo oh. idan sun duba wannan um, list nasu din nan sun ce okay to wannan ana bari za iya bari amma kuma akwai abubuwan da ba za su iya bari ya shiga ba kamar indomi don su suna nan da nasu indomi a nan so idan ka ce zaka kawo indomi oh. za ce wai a'a zaka iya je ka siya nan so indomi in particular za iya dauka a yadda shi amma dai akwai to kamar doya fa doya suna barin doya ya shigowa amma ni idan na yi tafiya ba doya nake dawowa da shi ba hmm. don akwai wani um, wani dan ganan da shi yana yana New York hmm. so shi yana nan yana kawo abinci yana kawo abincin gida so kamar doya zaka iya samu su buhun um, egusi da su abubuwan so shi ma ina aiki tare da shi idan um, idan ban yi tafiya ba kuma abubuwan ya kare zan iya kira shi in ce gashi abubuwan da nake so sai shi kuma zai kawo daga warehouse yana da warehouse a new york sai biya kamo zuwa um, boston sai haɗu da shi in karba amma dai na san farashin shi zai ba zai yi kamar na gida ba to cecilia da yake lokaci ya ɗaga mana hannu a cikin shirin mu na gaba kin ci gaba da amsa mana wannan tambayar masu saurare lokaci ya muna dan kullum yanzu amadin bakon tamu cecilia dama da kuma julie gresham ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah da busa shi take riga yin jifulani, Riga da busa shi take riga yin jifulani, Riga babu busa shi, riga babu busa shi dajin Allah. Lale, na na kiba Muhammadu in shi ta kasawa. na na kiba Muhammadu in ni shi ta kasawa, kai bari in rame, kai sani bari in rame dai, kai bari in rame shi alheri.